الحمد لله المان المتفضل والله ذو الفضل العظيم أحمده سبحانه على نعمه الكثيرة وعطاياه العديدة وعلى فضله العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن ربي على صراط مستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتحلي بكل أدب رفيع وخلق كريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه فإن الله جل وعلا تأذن بالزيادة لمن شكر وبالعذاب الأليم, الأليم لمن كفر عباد الله إن ديننا الإسلامي دين إصلاح وصلاح دين تربية وأدب دين خلق وسمو ورفعة جاء بتزكية القلوب وتطهيرها وتنقية النفوس وتصفيتها وإصلاح الظاهر والباطن دين جاء بالصلاة والإصلاح والذكاء والرفعة يطهر القلوب من أدرانها والنفوس من أدغالها ويطهر الظاهر والباطن وفي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وفي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عباد الله إن العبد المؤمن في هذه الحياة مطالب بإصلاح باطنه كما هو مطالب بإصلاح ظاهره وكما أن الظاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك باطن الإنسان يتعرض لأنواع من الأضرار والأسقام والعبد مطالب بأن يجاهد نفسه على إصلاح ظاهره وباطنه وعندما يتأثر الباطن عباد الله فإن الظاهر تبع له في صلاحه وفساده كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولهذا عباد الله كان متأكدا على كل مسلم أن يفتش عن قلبه وأن يتأمل في نفسه وأن يتدبر في أخلاقه الباطنة هل هي أخلاق زاكية وأعمال فاضلة أم هي بخلاف ذلك فيصلح ما فسد ويحافظ على ما صلح عباد الله خصلة ذميمة من خصال القلوب جاء ديننا الإسلامي بالتحذير عنها والنهي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات ألا وهي خصلة الحسد عباد الله والحسد شر ووباء وداء فتاك إذا سرى في الإنسان أفسده وأضر به أيما ضرر الحسد عباد الله شر يتعوذ بالله منه ومن شر حاسد إذا حسد الحسد عباد الله جاء في النهي عنه والتحذير منه نصوص متكاثرة وأحاديث متضافرة يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد والأحاديث في, ذا في هذا المعنى كثيرة والحسد عباد الله صفة الأشرار من الخلق ولهذا حسد إبليس قديما أبانا آدم حفله على ما أتاه الله من النعمة والفضل من الله على آدم بما من عليه من الفضائل حيث خلقه بيده وأسجد له ملائكة وأسكنه جنة وعلمه أسماء كل شيء فحسده إبليس ولا يزال به في الجنة حتى خرج منها الحسد عباد الله هو الذي أفضى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسدا وعدوانا الحسد عباد الله صفة اليهود الأشرار حسدوا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على ما اصطفاه الله به وعلى ما اجتباه الله به وعلى ما من الله عليه به من النبوة والرسالة فحسدوه على ذلك وامتنعوا من قبول دعوته لا لشيء إلا للحسد حسدوا أمته حسدوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام فأضمروا لهم كل عداوة وأكنوا لهم كل بغضاء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ويقول الله جل وعلا أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الحاسد عباد الله عدو لنعمة الله لا يقر له قرار ولا يهجأ له بال ولا يطمئن له خاطر ولا يزول عنه هم وغم إلا إذا رأى النعمة زالت وارتحلت ولم تبق بين يدي من أمامه الحاسد عباد الله عدو لنعمة الله على عباده لا يرضى قسمة الله ولا يرضى بحكمة الله ولا يرضى بتدبيره جل وعلا فإذا رأى, رأى الله فإذا رأى الله أنعم على عبده بنعمة ومن عليه بمنة وميزه بميزة امتلأ قلبه حسدا وكراهية وبغضاء لذلك ولهذا فإن أعظم أوصاف الحاسد أنه عدو لنعمة الله على عباده الحاسد عباد الله لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره سبحانه والحاسد عباد الله لا يقنع بحكمة الله تعالى فإذا أنعم الله على عبد بنعمة عن حكمة بالغة وتدبير سابغ وتدبير سابغ كره ذلك كره ذلك وأبغضه وشنأ, وشنأ, وشنأ ذلك الله وامتلأ قلبه وغيظا وحقدا عباد الله الحاسد من حسده من حسده أن قلبه يمتلئ بغضاء للمحسود وربما حمله حسده على البغي والعدوان والظلم والقتل وأنواع ذلك كما مر معنا في قصة قتل أحد بني آدم الحاسد عباد الله يبغض المحسود فتحمله البغضاء على البغي والظلم والعدوان وغير ذلك من أنواع الآثام وتأملوا ذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا فالتناجش عباد الله والبغضاء والبيع على بيع الأخ وغير ذلك من الأعمال كلها في الغالب أثر من آثار الحسد ونتيجة من نتائجه فالواجب عباد الله فالواجب على كل مؤمن أن يقنع بما أتاه الله وأن يحمد الله عز وجل على فضله وأن يسأله سبحانه من فضله العظيم وخيره العميم يقول الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما عباد الله ويندفع شر الحاسد عن المحسود بإخلاص التوحيد لله وحسن التوكل على الله وتمام المحافظة على عبادة الله والعناية بالأذكار المطلقة والمقيدة أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم وغير ذلك من الأذكار الواردة في السنة فهي حصن حصين وحرز متين وبالصدقة والبذل في وجوه الخير وبسخاء النفس وطيب المعاملة وكريم المعاشرة وبملازمة الأخلاق الحميدة والخصال الفاضلة وبالتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ومن شر الحاسد إذا حسد فكل ذلك عباد الله مما يندفع ومما يندفع به شر الحاسد نسأل الله عز وجل الكريم من فضله ونعوذ به جل وعلا من الحسد والبغضاء ومن كل خلق مشين وكل عمل ذميم ونسأله جل وعلا أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai baiwa mai cikan falala lallai Allah maɗaukakin sarki ma'aboci falala ne mai girma muna gode masa muna tsarkake sunayensa da a kan ni'imomi da ya mana masu yawa da kyauta da ya mana masu yawa wanda ba za su kirgu ba lallai muna shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lallai annai muhammad bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya siffantu da dukkan wata siffa na ɗabi'a da halayya na karamci da girma tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga su. bayan ka ‘yan uwa bayan Allah mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu gode masa akan ni'imomin da ya mana so da lalle Allah madaukakin sarki ya sanar da cewa yana yin ƙarin ni'ima ga wanda aka yi masa ni'ima ya gode kuma yana yin azaba ga wanda aka masa ni'ima ya mutunci. lalle bayan Allah mu sani cewa lalle addinin mu addinin musulunci addini ne na gyara addini ne na tsafta addini ne na tarbiyya addini ne na koyar da ɗabi'u da halaye ɗaukaka masu daraja ya zo wannan addinin ya zo mana ne don ya tsarkake zukatanmu ya tsaftace zukatanmu ya gyara mana rayukanmu ya tace mana rayukanmu ya gyara mana zahirinmu da ɓoyenmu addini ne wanda ya zo saboda ya yi gyara da tsafta addini ne wanda ya zo ya koyar mana tsafta da ɗaukaka duniya da lahira ya tsaftace zukatanmu daga dukkan wani datti da dukkan wani dauɗa da dukkan wata najasa Allah maɗaukakin sarki ya zo aiko mana da wannan addini ne da wannan shi yasa ya tabbata daga cikin addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ka tabbatar da taqawan zuciyata a cikin zuciyata wa zakkiha anta khairu man zakkaha ka tsarkake zuciyata kai ne mafi alkhairi mai tsarkake zuciya anta waliyuha wa maulaha kai ne majibincinta kuma kai ne kake da iko akanta ya zo a cikin alkur'ani cikin sautu shams Allah madaukakin sarki ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta ya samu aljanna wanda yayi bar zuciyarsa tayi datti tayi dauda lalle ya tabe yayi hasara Allah karka sa mu cikin su bayan Allah mu sani cewa lalle mumuni mai imani duk wani bawa mai imani a cikin wannan rayuwar da muke na duniya akwai bukata a gare shi da ya gyara boyansa ya gyara zuciyarsa ya gyara ransa kamar yadda yake ganin wajibcin ya gyara zahirinsa lallai kamar yadda zahirin mutum gabansa na zahiri da ake gani suke iya kamuwa da nau'uka daban-daban na cututtuka to haka fa zuciyar mutum da da ransa shi ma yana iya kamuwa da cuta kala-kala lallai bawa akwai bukatan ya tsaya iya tsayuwan dakansa wajen ya ya gyara zuciyarsa ya gyara ransa kamar yadda yake tsayuwa tsayuwan daka wajen ya ga ya gyara zahirinsa kar wata cuta da ke bayyana a zahiri ya bayyana ya same shi saboda mu sani cewa ita zahiri madiyi ne ga abin da ke cikin zuciya abin da ke zuciya shi ke zantar da abin da ka za su yi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya faɗa cewa lallai a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan wannan tsokan ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru idan kuma wannan tsokan ta lalace to lallai dukkan jiki ya lalace ashe wannan yake nuna maka cewa in zuciyanka kai kokarin tsaftace shi to lallai tsaftacewan zuciyan zai shi zai taimaka maka wajen tsaftacewan gaban jikinka na zahiri bayan Allah masu daraja akwai ta ɗabi'a mummuna ɗabi'a ce wacce wata ciwo ne mai girma mai wahalan magani kuma ciwon zuciya take kamawa wadda addininmu na musulunci ya zo ne don ya tsoratar da mu daga bin wannan hanyar bare mu kamu da wannan ciwon addinin musulunci ya hana mu kuma ya sanar da mu hatsura da mutum ke haɗuwa da shi in dai har ya kamu da wannan ciwon wannan ciwon tana rusa mutum shi kaɗan shi kuma tana rusa community gaba ɗaya ce wannan ciwon yan uwa bayan Allah ita ce ciwon hasada hasada sharri ce hasada cuta ce hasada annoba ce mai halaka al'umma a duk lokacin da hasada ta samu gindin zama a zuciyar mutum za ta lalata shi za ta cutar da shi za ta masa cutar wanda babu wata cuta da za a iya masa bayan wannan cutar mu sani cewa hasada sharri ce wacce ake neman tsari daga gare shi shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya umurce mu da bunga roƙon Allah daga min sharri hasidin idza hasad daga sharrin mai hasada a duk lokacin da ya mana hasada lalle hasada bayan Allah abu ne wanda musulunci ya hane mu daga aikatawa nassoshi na shari'a ayoyin alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam sun zo daban-daban da suke nuna mana suke hana mu yin hasada hade wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ce la hasadu kar ku rinka yi majuna hasada a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce iyyakum wal hasad ina jan kunnan kashejin ku da zuwa kusa da hasada lalle hasada mu sani cewa dabi sifa ce mummunan sifa ɗabi'a ce mummuna shi yasa ma yana daga cikin babban ɗabi'an iblis da wannan ne iblis ya samu matsala tsakaninsa da babanmu annabi adam sanadiyan hasada hasada mu shi ne laifi na farko da aka fara yi ma Allah a bayan ƙasa ne hasada iblis ya yi ma annabi adam hasada na kyauta da baiwa da Allah ya ma annabi adam Allah ya halitta annabi adam da hannunsa ya sa mala'iku su yi masa sujada ya zaunar da shi a cikin aljanna amma iblis hasada ta kana shi bai bar annabi adam ba har sai da ya fitar da shi daga wannan aljanna hasada mu sani shine sanadiyyan kisan kai na farko a bayan ƙasa shine abin da ya faru tsakanin ƴaƴan annabi adam guda biyu da Allah ya bamu labari a cikin suratul maida Allah ya ce watul alaihim naba amrin Adamu bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين Allah الله sarki a waɗannan ayoyi ya nuna mana kisan kai na farko ya faru ne sanadiyan hasada wannan ta ja wannan wanda ya wannan kisan ya shiga bala'i mai girma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa tun daga ranar har duniya ta nade duk wanda aka kashe shi bisa zalunci wannan ɗaya daga cikin annabi adam nan sai an ba shi zunubin wannan kisan saboda shi ya fara sunnan ta kisa a bayan ƙasa yanzu me ya ja miki wannan bala'in hasada Lallai hasada abu ne mai girma siffa ce daga cikin siffofin yahudawa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa babu abin da ya hana yahudawa su ƙarfi musulunci sai saboda hasada amma Allah ya ce mana ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu amma amma ya hana su yin imani shine saboda hasada sun so annabin ya fito a cikin su kuma Allah madaukakin sarki Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya sanin a ina zai ije manzancin shi ya ije inda ya ga yafi dacewa hasada ya hana su karfa Allah ya bamu labari a cikin suratul baqara aya ta 109 Allah ce wadda kathirun min ahli alkitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim Allah ce da yawa daga cikin ma'abota littafi suna burin ina ma da za su mai da ku bayan da kun yi imani su mai da ku zuwa ga kafirci me yasa suke da wannan fatan Allah ce hasadan min indi anfusihim so da wata hasada da yake cikin zuciyarsu bayan Allah mu sani cewa in aka ce wane mai hasada ne in kana so ka fahimci wane ne shi gwaru-gwari shine a ce maka wanda yake adawa da ni'iman Allah akan wani wanda ba shi ba duk mai hasada adawa yake da ni'iman da Allah maɗaukakin sarki saukar ma wani kuma duk mai hasada baya samun nutsuwa bakin ciki bai rabuwa da shi damuwa bai rabuwa da shi har sai ranan da ya ga wanda yake masa hasada ya rasa wannan abin da yake masa hasadan da shi lallai mai hasada mai adawa ne mai bakin ciki ne da niman Allah akan bayin Allah mai hasada mutum ne wanda bai yarda da yarbon da Allah ya yi ba in a wurin shi Allah bai iya rabo ba shi yasa ya ba wani bai bashi ba mai hasada abin da yake so ya nuna maka in yana da hasada shine yana da so ya nuna maka cewa Allah bai da hikima shi yasa ya ba wani bai bashi ba mai hasada yana so ya nuna maka Allah bai sanya zai yi da arzikin duniya ba shi yasa ya ba wani bai bashi ba in dai kaga mutum yana hasada ma wani akan ni'iman da Allah madaukakin sarki ya mishi to lallai wannan abin da yake nufi kenan yana kore hikiman Allah yana nuna cewa Allah madaukakin sarki bai iya rabo ba kuma ba zai taba rabuwa da bakin ciki da damuwa ba matakar har zai ga wani ana masa ni'ima lallai mu sani in mutum ya zama mai hasada lallai ya sa kan cikin damuwa ya sa kan cikin matsala zuciyarsa kullun cikin kunci da bakin ciki yake yake yake rayuwa lallai mu sani bayan Allah masu albarka cewa duk wanda ya zama ya cika zuciyarsa da hasada to damuwa da bakin ciki da kiyayya cika zuciyarsa yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu yin wasu abubuwa so da waɗannan abubuwan alamu da ke nuna mutum yana hasada Allah ya hana mu tanajush mu yi bayanin tanajush a satin da ya gabata Allah ya hana mu kiyayya da juna ya hana mu juya mu juna baya ya hana mu dan uwa yayin ciniki akan cinikin dan uwan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu kasance bayan Allah mu ɗan uwan juna daga cikin abin da ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shine daga cikin abin da zai sa wani ya zo ya ciniki akan cinikin wani akwai hasara daga cikin abin da zai sa wani ya kiyaya da wani akwai hasara daga cikin abin da zai sa wani ya juya ma wani baya akwai hasara abin da yake wajibi akan duk wani mai imani shine ya zama ya wadatu zuciyarsa ta natsu daga duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya raba ya bashi Allah maɗaukakin sarki shine ke bayarwa a ahum da rahmata rabbik bai na bainahum ma'ishatuhum fil hayati duniya. Allah shine mai arzikin kuma shine yake ba wanda ya ga dama Allah ya ce wala mannau ma faddala bihi ba'dakum ala ba'd kada wani ya rinka burin abinda aka ba wani ya rinka burin ina ma da shine aka bashi ba wannan ba Allah ya ce kar ka zo mai haka daga lokacin da ka zo mai haka lalle ka zo mai hasara bayan Allah daga cikin abin da za ka yi a matsayinka na mumuni bawan Allah mai imani ka zama ka warke daga ciwon hasada shi ne ka zama duk abin da za ka yi kana yi don Allah ne ya zama duk abin da za ka yi ba ka yi don ka ba wani haushi ko ba ka yi don ka faranta ma wani rai kana yi ne kawai don neman yardan Allah ka zama kana da tawakkali da dogaro zuwa ga Allah duk abin da ka samu ka yarda Allah ne duk abin da ka rasa ka zama ka yarda cewa Allah ne ka zama kana da kulawa da kiyaye ibada duk abin da Allah ya ce kai kana ƙoƙarin yi abin da Allah ya ce ka bari kana ƙoƙarin bari ka zama kana da kulawa da azkar kowane irin zikiri ko da yaushe kana yawan istighfari kana yawan faɗin la'ilaha illallah kana yawan subhanallah kana yawan azkar zikirin safe zikirin yammaci zikiri da ake bayan salloli addu'an kwanciya bacci addu'an tashi daga bacci addu'an shiga gida addu'an fitowa daga gida duk wani addu'a da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi ka kiyaye shi wannan zai kawo maka sanadiyan Allah maɗaukacin sarki ya kare ka daga sharrin mai hasara ka zama kana da yawan sadaka ka zama mai yawan kyauta ka zama mai yawan ba da dukiya a ayyukan alkhairi ka zama mai sakakken fuska ka zama zuciyarka baya kullace da kowa duk wanda ya maka in ya sani faɗa mishi in bai sani ba ma faɗa mishi kun tattauna ka yafe ya wuce kar ka zama mai rike mutum a cikin zuciya ka zama kana da kiyaye halayya da ɗabi'u kyawawa abun yabo waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake so waɗanda manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar ka zama kana yawan neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga shaidan. da kuma sharrin duk wani mai hasada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in kai da safe ka kanta kul huwallahu falak da nas uku da yamma ka kanta kul huwallahu falak da nas uku za a kwanta bacci ma ka karanta kaga a ciki akwai wa min sharri hasidin idan hasad da ikon Allah in ka kiyaye waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala Allah zai maka katanga da hasada kuma zai kare ka daga sharrin duk wani wanda yake maka hasada Allah madaukakin sarki muke roko ka kare mu daga yi ma ko wani hasada hasada mu ma ka kare mu daga sharrin duk wani mai mana hasada ya Allah duk kuma wanda ke mana hasada ya Allah ka shiryar da shi ya Allah ka shiryar da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma Allahumma ardhal an al-khulafa'i ar-rashidin والأئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين اللهم اللهم ارض عن الصحابة الأجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم أعنه على البر والتقوى وسدده وسدد أقواله وأعماله وارزقه البطانة الصالحة الناصحة اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع شرك واجعلهم رحمة على رعايتهم يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل ومن الهم والحزن ونعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال ونعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عادله وعادله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من الخير كله عاجله وعادله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهدنا سبل السلام اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ذنب اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى إلا إلا فلا تكلنا إلى يا ذا الجلال والإكرام اللهم فلا تكلنا يا ذا الجلال والإكرام عباد الله اذكروا الله العظيم جليل عظيم يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله